Ƙara lafiya. Da sa sarkin fadarsa da mukarabin fadarsa wanda na sani yanzu ko shakka ba na yi kici. Suna nan zaune sun buɗe mu suke saurare muna godiya kwarai da gaske. Shekaran jiya idan ba za ki manta ba akwai hajiya balaraba ramat yakubu marubuciya ce yan nan kano wadda shahararriya ce ta yi suna ta yi mana da gabar tambaya wadda muka amsa musu akan irin rawar da amurka ta taka wajen yi wa shugabanni zagon ƙasa inda muka ba da misali da muka kafa hujja da general murtala a lokacin da ake rikici tsakanin najeriya da amurka akan irin rawar da murtala ya taka musamman wajen yanta kasar angola nan yancin namibia liberation struggle da aka yi na angola da kuma magana da muka yi na irin yadda gwamnatin shi a lokacin ta nuna damuwa wajen ruwa da tsaki akan batun magana kyamar shirin nan da ake na wariyar launin fata afirka ta kudu wanda ake kira apartheid da kuma irin rawar da shi general din ya taka wajen ganin cewa bai yadda kamfanonin mai na 'yan kasa su dawwama a hannun baki da kuma irin sato kasa katsin da ya biyo baya tankiya ta fuskar diplomasiya da aka da kuma gwamnatin shugaba gerald ford da sakataren harkokin wajen america na lokacin dr harry kissinger to khadija kamar wani abu ne mai katari daidai lokacin da muke maganar kisinja shekaran jiya da irin rawar da ya taka da kuma yadda ya fasalta manufofin amurka ta yadda amerika za ta cimma burinta na ko a mutu ko a yare a lokacin da amurka take kwalamar arziki na kasashen duniya musamman waɗanda allah ya wato ya mallaka musu mai mm. an waye gari an tashi da safe yau da kisinja magana ta ƙare ya mutu yana da shekaru ɗari a duniya kissinger dai da muka yi magana sa shekaran jiya henry Bam. dr henry kissinger kuma aka waye gari duk mutumin da ya san irin rawar da amerika ta taka a lokacin su dr henry kissinger ya yi shura kwarai da gaske wajen taimakawa a tankwabar da gwamnatocin da suka kira unpopular regimes wato gwamnatin da suka kasance cewa suna adawa masu tutsu masu tutsu ga muradan amurka kuma aka waye gari kisinja akwai rawar da ya taka lokacin da amerika ta shiga yakin vietnam wanda ya faru tun lokacin shugaba janar kennedy ya yi zafi ya zafafa kwarai da gaske a lokacin shugaba lyndon baines johnson ya gangaro lokacin shugaba richard nixon a lokacin da dr kisinja din yana sakataren harkokin wajen amurka to yana ɗaya daga cikin ko kuma ya zama jiko wajen sanya hannu a yarjejeniyar da amerika ta janye daga yakin vietnam a lokacin shugaba richard nixon an yi tunanin bashi kyautar nobel wadda aka ba shi ta zaman lafiya duk da dai abin ya bar baya da kura saboda abin masana suka gani ta fuskar diflomasiya mm. babu cancanta ga kyautar da aka bashi dr harry kissinger dalilin da suka kawo a nan shine a ta kanta amurka ta yi wa kanta alam na shara ne saboda su suka ba amurka shawara cewa ganin yadda yakin ya ɗauko salo ba abu ne da zai ƙare ba kuma in aka ci gaba da wannan yaki na vietnam duba da cewa ya zo a daidai tsakiyar da ake yakin cacar baka tsakanin amurka da rasha wanda kuma da proxy war ne da makamai abubuwa su ji gwalgwale a kuma bukata ba ta biya ba kisinja kuma ya taka rawa a lokacin da aka yaƙi bangaren kamiya roach na cambodia na pol pot waɗanda ake ganin cewa amerika ta kalle su a matsayin masu aikata ta'addanci kisinja da shi aka tsara tsare-tsaren da aka dinga ruwan bama a nan cambodia a phnom penh da sauran biranen da suka zage cambodia mutanen kasar ma lokacin da aka ce musu dr kisinja ya mutu a safiyar jiya ko a daren jiya akwai waɗanda suka rika murna suna sowa suna shewa suna cewa shaidan mai gafaka ya tafi lahira eh? shaidan mai gafaka ya tafi lahira saboda tsabar kulle kulle saboda tsabar kulle da tugu saboda tsabar tugu da kulle kulle kuma an sani a lokacin shi a shekarun 1973 lokacin da aka yi yaƙi tsakanin larabawa da isra'ilawa a wannan lokaci kisinja ya taka rawa wadda aka nemi a ga an tsagaita wannan halin yin ko kuma tsamar da ake ciki sannan kuma kisinja ya kasance shine wanda ta fuskar diplomasiya aka kalli zaman doya da manja na bambancin aƙida wanda ya kawo rashin ga maciji da ba a yi tsakanin ƙasassun da amerika to shine wanda ake ganin ya zama zakaran gwajin dafi wajen samar da wani abu da suke kira diplomatic detente wato fahimtar juna ta fuskar diplomasiya amma wannan bai hana a kalli kisinja a matsayin waɗanda su suka jefa duniya cikin tasko saboda buƙatar amurka shine wanda ya taka rawa wajen lokacin da aka yi jiyon mulki na salvador allende da aka yi a chile kisinja kuma yana da tarihi da yawa waɗansu daga cikin kutungular da aka shirya wa ƙasashen latin america waɗanda suka fi wa america kisinja da shi aka tsara taswirar da aka ƙarshen gwamnatoci da yawa ka idan mai sauraro na yana ji sai i ce kai kisinja da bai kyauta ba eh. amma ya kyauta wa ƙasarsa ko eh, amma ya kyauta wa ƙasarsa kwarai da gaske don na karanta wani littafi da ya rubuta wanda ya masa lakabi da suna wai witness to power the next years a cikin wannan littafin ya ce yana da labari na na kaina ya ce kuma ni na dubi irin asali na da yadda iyayena suka zo amurka kin san su immigrants zuwo ne e zuwo ne su saboda asalinsu da shi da mahaifinsa yan kasar jamus ne a nan yankin bebera kuma an haifi shi da harry kissinger a shekara ta 1923 a shekara ta 1938 kisinja yana ɗan ƙarami yana ɗan shekara goma sha biyar da haihuwa iyayensa suke ƙaura suka zo nan jihar connecticut da take cikin amurka kuma yana ɗaya daga cikin shine sakataren harkokin wajen amerika tilo wanda ya kasance yana cikin baƙi na zuwa kin sa akwai secretary of state ma da ta taɓa midlin albright wadda ita kuma kin san asali 'yar ƙasar Czechoslovakia ce ita kuma tana shekara tara a duniya Hitler ya koro iyayenta suka dawo Amurka kamar yadda tsoron Hitler din ya koro iyayen shi Dr. Henry Kissinger dan in kika dubi hoton shi ma ko yanzu kika clicking a Google za ga yayi kama da bai kama da Amurkawa bai kama da Amurkan su kwarai da kin ga hoton shi haka hoton sa to kuma ita duniya kamar yadda muke faɗa masu sauraro duk yanda ka kai da ta tijara da ayyuka na ja'irci akwai lokacin da ja'ircin da tijara da ke zuwa ƙarshe yau kin ga shekarun kisinja da riya duniya duk ifritin mutum duk ifritin mutum kwarai da gaske kuma shine wanda ya taɓa furici yake lokacin da ake cikin katakatar rigima da gwamnatin najeriya da gwamnatin amurka lokacin shugaba gerald ford akan maganar mai don bukatar amerika kawai ya taɓa furici inda yake cewa ko ta gwamnati da take duniya duk wani shugaba da ya amsa sunan shi a duniya ya ce bai isa ya kokarin toshe mana interest din mu bukatar mu ya ce batun maganar mai da muke america ya ce akan digon mai daya za ta iya amfani da duk wani mataki ko makami da ta mallaka wajen yakar tuburarin shugabanni wanda ya kira su a haka da cewa su ne suka zama kadangaren wakilci ne ga bukatar amurka wani tunani ne ya zo kaina yanzu misali kamar irin manufar da kisinja da ire-irensa suka yi dakwanta ta ƙasarsu na diplomasiya a kan sauran ƙasashen duniya manya da ƙanana wai a shi kan shi tilo da iyalinsa a ko ta riba da ya rabauta da ita akwai wani kaso wani fasanti da aka ce to kenan idan ka je in ta yi romo abinda aka fita nema kana da kamashin kamashin ka kaza ne mm. akwai babu shi kawai illa iyaka abin da yake tunƙaho ya ci riba da ita don duk da ya kai shekaru 100 da haihuwa a duniya a shekarar da ta gabata akwai jarida ta washington post da ta yi hira da shi gidan talabijin na nbc ma na america ya hira da shi a kan cewa dr kissinger tambaya ce aka yi masa aka ce ka ratsu zamani iri ka zama sakataren harkokin wajen amerika a lokacin da amerika ta sa kafar wando daya da kasashen communist tsala kuwa tsala ne ko eh. ya sha faɗa ake cewa ni ina ganin a duk sakatarorin da aka yi na harkokin wajen amurka in ma ban fi kowa ba to babu wanda yake haka kisinje ya gaya jaridar washington post kuma yake cewa ni na kalli kaina kamar yadda masana academics da suke manya-manyan jami'o'in amurka shehunan malamai shehunan malamai kin san shi ma shehun malami ne a harvard to yake cewa yan uwa na shehunan malamai da ma'abuta ilimi sun yadda cewa na jami'a na jami'a eh na jami'a eh yace kuma da waɗanda suke cibiyoyin bincike daban-daban irin su kanagi endowment irin su brookings institution irin su american enterprise irin su woodrow wilson foundation irin su heritage foundation duk irin su ya ce misali a nan gurin ya ce sake wa amurka fasali da kuma tabbatar da manufacin maburinta a duniya ya ce yana ɗaya daga cikin abin da ni na kalla na yadda tarihin amurka ba zai kammalu ba in ji kisinja tun lokacin george washington har zuwa karshen gwamnatin da ni nan mulka da waɗanda da na aiki da ita mm. ya aiki lokacin ford ya aiki lokacin nixon to kuma shi abin da yake kallo ya ce amurka ta cimma burinta a lokacin da ta yi fatali da gwamnatoci da yawa waɗanda suka ƙi yadda da muradanta kin ga shi shi a nan gurin ya yi shura ta fuskar yadda ya taimaki zalunci ya ɗore ina fahimci shi burinsa da tunkahunsa shine a eh. rubuta shi a cikin littafin tarihi eh, cewar eh. ya ba wa ƙasarsa gudunmawa wajen cimma manufarta kuma cimma manufofin nata ba wai wani kaso aka ware masa aka ce a ganimar da ka samo ta wannan manufa fa a gana ka abin da ya abin da yasa nake wannan tambayar hmm. saboda watakila ta zama izina ga wanda suke ganin kamar hmm. hidimta wa ƙasa ba riba ba ce. Eh, saboda ya eh, kware da gaske. Ya danganta dai watakila ko da manufa ko? Eh ko da manufa. To amma ai babu waɗanda aka rubuta sunansu da gwal a cikin tarihin ƙasashensu irin waɗanda suka hidimta wa ƙasa amma kuma a doro irin na kishinta da ƙaunarta. Waɗanda babu wani kaso kamar yadda kike faɗa. wanda aka riga aka ware a ce wannan ladin gabin abin da kuka yi wa kasar ku eh. abin da suka fi so a duniya dj ko su waɗannan manyan kasashe na duniya kullum so suke tarihi ya tafi da adalcin da ya saba wajen ɗora su akan gurbin da adalci yake ɗora kin san shi adalci tarihi ke so in ci mm. bai taɓa ɗora ka a gurbin da ba naka ba ko a mai kyau ko a mara kyau ko a mai kyau ko mara kyau duba abin da aka yi wa sarki share zafalabi na iran yaro ya ce a ba shi tsakoyi a nuna masu kushewar sha ya masa jifa irin wadda ake wa dan a jamra kin ga nan gurin tarihi in ka dauko ka ce a ai san zuciya akai mai sarki sha ya akai mai haka akwai rashin kishin ƙasar da ya wuce ka ɗauki dukiyar ƙasar ka cokan ka mallaka wata ƙasa da ranka da ran 'yan ƙasar ka suna rayi kai kana rayi waɗanda ka mallaka suna rayi Eh wai ko tunani iko sun fi su dabara ne a lokacin. Eh sun fi su dabara mana dabarar mallaka. To. Eh kwarai da gaske ai dabara kala kala ce dije dabarar mallaka dabarar wayan a ci kuma ya sani cewa waɗanda ya ɗauki dukiyar nan tasu ta ƙasarsu ya ba su ba abokan tafiya ba ne ba waɗanda dukiyar ta kama na hannunka suke bullo da dabarun mallaka ya allan cika bare kai kanka ka ce kan ka ɗauki dukiyar ka kai wata ƙasa to kin ga kika riga kika duba za ki ga ire-iren waɗanda suke kishin ƙasa ƙasa su a gurinsu a tafi tafiya ta tafiya ba a manta da irin gudunmawar da suka fada ba kamar sanata john tony wanda ya daɗe shekaru aro aro a senate amma da ya zo ciwon ajali da ya tara yayansa da abokan hudu na siyasa ya ce zan bar tarihi abin faɗa ba abin faɗar abin kunya da zan bawar 'ya'yana shine yadda na bauta a amurka To mita 93.1 zangon FM Arewa Radio masu sauraro duk wannan fashin fuda ce. Eh. Idan mun dawo daga talla za mu tsallaka jikin ah, tattauna a cikin shirin ka inda na inda ya Allah da fatan za a biyo